wani ba akwai mutumin da ya kira ni daga wani soja ne ya kira ni daga barikin maiduguri barikin soja mutumin arewa ne musulmi ki mun cewa malam wallahi gashi ina bariki ne aikina na bariki to ogana ba musulmi ba ne kuma kullum sai ya ce min in je in saya masa giya ya sha kuma malam ka san yanayin aikin soja in suka bada umarni dole ka bi ɗan baka bi ba ka shiga uku hmm. to malam wannan ya shiga larura ne in ci gaba da saya masa in ci malam babu batun larura na hmm. haka na farko a aikin sojan ai babu wannan dokar a ciki babu wannan shari'a cewar dan ka zama ogan mutum shi kenan sai ya ta saya maka giya wallahi wa'ansu har karuwai suke zuwa suna aikar su je su ɗebo musu kuma dole su je su ɗan ba su yi ba a ci zarafinsu ko kuma a sauya a kore su daga aiki to na bawan Allah muka ce to kaga wannan ba larura ba ne fi sabilillahi kana da daman ka nemi yadda Allah zai raba ka da wannan Kar ka ba soja kana nan a aikin sojan ka amma wannan mummunan yanayi da kake ciki ka nemi yadda zaka canza saboda zai bata maka addinin ka mahallu shahid anan shine cudanya da irin wannan mutumin zai cutar da addinin ka amma rayuwarka tana nan to malam kamar yanzu ga shi wanda yake jami'in soja din nan mhm. din gaskiya suna samun kansu ga abubuwa da yawa marasa adadi ire-iren waɗannan da malam ka ambata a baka umarni ga wani abu wanda kai ka san ba daidai ba ne mhm. sannan kai matsayinka bai kai ka yi jayayya da su ba a yanayin yadda shi aikin yake to irin wannan malam eh, duk da ka gaya mace a nan kenan ba zai biyayya ga abin halitta wurin saba mahalicci to shi kuma ba yana yiwuwa wannan ya amfani da wannan dama ta hanyar cutar da shi makwarar cutarwa ko kai shi ma ga ya rasa rayuwarsa da abin da ya kama da wannan gaba daya ba sani ba ma na koya duk da gasa lokaci ya ga ya fi gaba babu shakka na ba shi shawara na ba shi shawara ban dai bayani zai nemi transfer ne da sauran su koya kaga na farko akwai hanyoyi da yawa na farko zai iya neman ai ogansa ne ko mm. shi ogan bai da oga yana da oga ya nemi ogan ogansa watakila zai iya samun wa'yansu musulmi a cikinsu ya gaya musu halin da yake ciki za su iya nema masa mafita ana iya canza masa suna iya amfani da karfin ikonsu su canza masa wajen aiki na ce ka nemi wannan in bai yiwu ba na biyu za ka iya neman transfer garin ma baki ɗaya ka bari a kai kawai gari to akwai wannan hanyoyi da sauransu wanda mutum zai bi shi kenan sai kubuta daga wannan shari'a